قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا سينا مريم tana cike da mamaki ta ce ta yaya zan samu ɗa alhali bani da miji ko wani mutum da ya taɓa kusanta ta kuma ni ba mazinaciya ba ce ballantana in haifi ɗa